Bitar ayyukan da kungiyar APO ta gudanar a kan maganar kare muradun kasashen Afirka masu arzikin man fetur da batun kaddamar da sabbin dokokin wannan kungiya na daga cikin mahimman batutuwan da ƙwararru za su tattauna a kansu a yayin wannan taro da ke matsayin na share fagen zaman majalisar ministocin man fetur da za a yi a nan ya mai a ranar 19 ga watan Nuwambar 2020. Musa Suleiman shi ne wakilin Nijar a kungiyar ta APO. Tsawon shekara me ake ciki ina aka dosa shekara mai zuwa wannan aiki shine ya kawo mu ita kungiyar tana da nata eh, siege cibiya a brazzaville sai aka zo aka yi zama na wucin gadi kusan shekara biyu a abuja nigeria to an yi 'yan kwanaki da kuma cibiyar nan ta koma brazzaville wannan abu ne mai mahimmanci gare mu kwarai kungiya ce tsohuwa amma yanzu an ba ta sabon salo da sabon ƙarhi. A shekarar 1987 ne ƙasashen Algeria da Angola da Benin da Cameroon da Congo da Gabon da Libya da Nigeria suka kafa ƙungiyar ƙasashen Afirka masu arzikin man fetur bayan shafa shekaru bakwai na tuntuɓar juna Ƙungiyar wacce ta canza suna daga OPEC zuwa APO ta ƙara samun shigowar wasu kasashe sama da goma a shekarar 2017 saboda lura da kyawawan sakamakon da ta samar wajen kare hakkin nahiyar Afirka a fannin man fetur. Sanda ƙasashenmu suna da dai arziki a cikin ƙasa amma ba su da wata manufa daga ƙasashen waje turawa ne ne su ne suke zawa su haƙo mai su yi kaza kaza in aka ƙare ƙarshe mutanenmu nan ba a gane komi. sai shugabannin kasashen kace ce to ya kamata wannan abu a samu a canza to shine shekara 1987 a lagos suka taru suka kirkiro wannan kungiya mu samu kare 'yancin kanmu kasuwancin da ake na man mu ma mu samu babban kaso a ciki. Daraktan ofishin ministan man fetur na jamhuriyar Nijar Muhammadu Abara da ke jawabi a madadin ministan na man fetur ya bayyana cewa wannan zama na da mahimmanci kasancewarsa wata dama ta nazarin rahoton ayyukan sakatariyar wannan kungiya. Vos assises de ce jour constituent une étape importante d'examen des rapports de fin d'exercice du secrétariat de l'APO. Bayan tantaunawa ta tsawon kwanaki biyu, ƙwararrun na ƙungiyar ƙasashen APO za su gabatar da shawarwarin ƙarshen taro ga majalisar majalisar ministocin man fetur da ke shirin zama a ranar Alhamis 19 ga watan Nuwamba a nan Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.